ta ya zaki ce in kwantar da hankali na ta ya hankali na zai kwanta a ce dan da na haifa an neme shi an rasa kuma in dawo ki ce min hankali na kwanta ta ya hankali na zai kwanta to ai gani ne yanzu ka dawo ya kamata mu shiga ciki ka cire kayan ka kai wanka ka ci abinci ka huta komai a biya hankali ba yunwa nake ji ba ba cin abinci ne ya dawo da ni gida ba abin da ya dawo da ni gida shine in binciki yaya ɗana ya bata ta yaya za mu fita muna kare 'ya'yan wasu a ce ko mu a gida mu ba su tsira ba wallahi sai na nemo inda ɗana yake kin ji na rantse miki Aisha, akwai bayani ne? Akwai. Salama. Wata wuta, wata wuta, wata wuta mai kashe ta sai dai Allah. gyara mana Allah gashi dan na ni dai mace ji baka gyara wayan nan ba na ji an gyara mana a ina aka gyara ma wayan kasuwa na je mana na an gyara mana haba larabi kai da aka tafi je san kilinin wajen ibro a gyara ma wayan kai yana da ƙwararrun masu gyaran waya ko kana garin Bauchi kar ka bani kunya mana wajen ibro wallahi na manta gsm clinic eh? a roma eh? ba ba ba time shiga mota mu je yawwa ka dauka hello kai baba waye ne ta makale ina ga ma asan screen din ya samu problem ba yanzu nan ina gaya ba badari ya rako ne a GSM clinic muka zo muka gyara shi yanzu na mu ga mu zuwa da wannan ne muke gabatar muku da sabon gurin wato GSM clinic da yake garin Bauchi babu tantama idan har ka zo Bauchi GSM clinic wato a Roma wajen Ibro zai kwantar maka da hankali kuma zai share maka hawayenka A Bauchi GSM Clinic muna da gurare da dama musamman wajen koyon gyaran waya na musamman da wannan guri ya bude wato GSM Clinic Training Center. Kamar yadda kuke gani nan shine GSM Clinic Training Center kamar ajin koyon gyaran waya. Muna da ɗalibai daban-daban wanda suke koyon gyaran waya kamar yadda kuke ganin su a nan. GSM Clinic Center na garin Bauchi ga duk wanda yake son shiga aji na koyon gyaran waya so sai tuntube mu akwai lambar da zai iya kira domin ya tuntuba. A GSM Clinic akwai guri na musamman da ake sa touch ake laminating waya. Bayan nan muna da center na musamman da muke karbar baki musamman in ka kawo gyaran wayar da ba za ta gyara a yanzu ba za ka ajiye ta a gyara maka a nutse kuma a tura maka a ko ina kake a faɗin duniya. Kamar yadda kuke gani nan shine reception inda muke rubuta receipt na duk wani gyaran waya da karɓan complaints na customer. GSM Clinic Repair Center. Sannan bugu da ƙari ba iya kwancewa wannan kamfani ya tsaya ba har software ma'ana duk matsalar da ta shafi sai an yi flashin ko kuma sai an yi wani abu da danganci kwamfuta. Wannan guri da kuke gani shine bangare wanda muke sa glass muke touch na waya manyan wayoyi da suke suna buƙatar kula kafin a gudanar da gyaran su. A GSM Clinic garin Bauchi mun yi suna wajen kula da dukiyoyinku musamman wajen tsare muku su a lokacin da kuka ba mu amana su. Wannan kaɗan ne daga cikin aikin JSAP Clinic na garin Bauchi. Ga mai buƙatar a gyara mishi wayar shi a duk inda yake a faɗin Najeriya. Zai iya turo da wayar shi zuwa GSM Clinic da yake garin Bauchi kuma za a gyara mishi a mayar mishi duk inda yake. Ga mai buƙatar shiga makarantar koyon gyaran waya sai ku tuntuɓe mu kan nomba kamar haka. Kai tsaye za ka yi mu'amala da Bauchi GSM Clinic domin biyan buƙatar ku na yau da gobe ga masu amfani da wayar salula. salma wace ce ita budurwar yaya ne a makaranta yanzu ma ana tunanin da haɗin bakinta ne aka sace kin tabbata alaikum anti yaya eh, Dawud ne ba a gan shi ba Tofik wani irin magana ne kake gaya mun haka an duba duk waje hostel din su ma an duba duk ba a gan shi ba kaman yaya Dauda ya bata an neme shi an rasa a cikin makaranta ni ma ga nan ina zuwa gidan Dauda ya bata kuma Hello CP kana lafiya? Lafiya alhamdulillah. Eh dangane da maganar da muka yi da kai na batun batan ɗana. Na samu wani information. Hatta kai ga ma samun hoto. So da haka yanzu zan tara duk wani information da details akan wannan batan yaran Game da wacce muke zargi zan tura maka through WhatsApp. Duk abin da ya dace please dauda kamar ɗanka ne. Ɗana ɗanka ne. abin da zan iya yi a kan ɗanka za ka iya yi kan ɗana ranka da ɗi aminantakanmu da kai ta wuce wasa na sani ba a gari ɗaya muke ba amma na san za ka zama wakili na ka yi min dan Allah ka yi min dan Allah <laughs> ba matsala in Allah yadda ba matsala zan tura maka yanzu yanzu na insha Allah thank you very much thank you wata wuta wata wuta wata wuta mai kashe ta sai dai Allah alamu sun nuna ka jikita sosai ka sha wahala ka yi ta ihu da neman sassauci kuma na san makogoranka ya bushe don haka abin da nake so karɓo wannan ruwan ka sha tanadi tunani raba mu sai dainin layi ɗan samari me yasa ka zaɓi kai ta wahalar da mu akan tambaya kwaya ɗaya tak wallahi Allah kamar yadda na gaya mu wallahi ban san inda jidda take ba a halin da ake ciki yanzu wallahi rabona da ita ba zan iya tunawa ba Allah oke shi kenan na ji baka san yadda jidda take ba to amma menene alakar ka tsakaninka da ita eh alaka ta da ita wallahi jidda budurwa ta ce magana tsakani da Allah amma ni rabona da ita yanzu wallahi ba zan iya tunawa ba na rabu da ita tintin tintin wallahi mu karabu. ok ok shikenan naji to amma yaya aka yi kuka haɗu da ita har kuka fara soyayya jidda na haɗu da ita ne sanadiyar wani aboki na galwali shi ne ya haɗa ni da jidda kuma har muka fara soyayya mun ɗauki ɗan tsawon lokaci ko muna soyayya da ita amma a yanzu haka dai ni bana ce ga takamaiman inda jidda take ba sai dai ko galwali shi zai iya sani what me yasa tuntuni baka sanar da mu wannan gaskiyar ba kai zaɓi kai ta wahalar da mu Ruɗiya da razana da firgita da na yi da ku shi ne abin da ya sa na kasa tunawa cewar akwai wani mai suna galwali da ya san dangantaka ta tsakanina da jidda amma wallahi tallahi yanzu na tuna tsaf kuma zan gaya san ba za ta kasu ba wata wutar ba mai hana ta ruwa wata wutar ruwa ba zai kashe ta ba wata wutar ba mai hana ta yi haduwa. duk zafin ta na ɗau alkawari sai na zo ne duk zafin ta. na ɗawa alkawari sai na ɗau fansa raina na bar shi fansa a kan ki ba salamu alaikum umma eh a ah, umma ki kwantar da hankalinki wallahi kwantar da hankalinki na riga na alkawari ne duk inda salma ta shiga wallahi sai na samu ta ko ina aka kai ta ko ina ta shiga sai na ɗauko ta Eh, a ah, ba damuwa yanzu haka ma ina nan yanzu haka ma na zo na na makarantar su eh yanzu nake shigowa makarantar yanzu haka to shi ne kwantar da ki dan Allah ki daina kuka umma ki daina kuka in Allah da sama za ta dawo in Allah da duk inda ta shiga sai na sai na samu ta eh wata wuta wata wuta wata wuta Officer, Salamu Abbas. Ya aiki. Lafiya karo alhamdulillah. Yau kai ne a makarantar mu? Wallahi ni ne. To yanzu ziyara ka kawo min ne ko kuma dai taka ne ta kawo ka? Wallahi ba lafiya ba. Da matsala. Matsala? Wato ina da wata kawace mai suna Salma. kuma ya kasance ɗaliba ce a wannan makarantar yau dai sama da kwanaki wallahi ba mu san da take ba shi sai na ce bari in zo makarantar wata ne na samu jami'an makarantar malamai da sauransu na dan samu wasu information ko kuma akwai wanda ya ganta a dan taimaka min da wasu bayanai wanda zai taimaka da da ita eto eh gaskiya ne eh. a makarantar nan dai kusan dan iya cewa babu wanda ban san shi ba ko kuma ba wanda bai san ni ba amma ya sunanta sunanta Salma Abdullahi Salma Abdullahi sunanta ke Salma Abdullahi ka bisa ko zan iya ganin hotonta sure ina da hoton ta yi sure saboda in dai na ga hoton na ta ba mamaki ka ganta ne ana yana santa Salma Abdullahi kenan wata wuta wata wuta wata wuta mai kashe ta sai dai Allah kaga kada ka damu dan saurayi ka kwantar da hankalinka daga yanzu ba da mu sake baka wahala ba amma abin da nake so da kai ina so ka kwatanta min inda da mu samu wannan shi abokin naka shi na ranka ya daɗe zan yi muku bayani tsafta inda za ku je ku same shi domin yanzu haka akwai hotonsa ba ɗaya ba biyu ba a cikin wayata wanda zan nuna muku idan kuna da buƙatar haka ɗauki wasu bashi duk haka ce ma kana haka Wata wuta, wata wuta, wata wuta mai kashe ta sai dai Allah. Good boy, smart boy. ashe kana son rayuwarka gujungu sa'ima ina so ku ɗauke shi ku je ku ajiye shi ku haɗa shi da wannan budurwar tasa ku ɗaura hannayensu kai kuma za mu tafi da ku za mu je mu duba inda wannan shi abokin nasu yake amma ka sani na rantse da Allah idan har ron adres ka bamu wallahi sai na kashe ka. ai na daɗe da dai ne muku ƙarya wallahi ai inda akwai wata gaskiyar da tafi wannan ma wallahi zan gaya muku don girman Allah ku yi haƙuri ku banna a nan ni ba zai an koma da ni can ba don Allah wata wuta wata wuta wata wuta mai kashe ta sai dai Allah so ne sila sannadi cikin halin da na fada yau taraddadi kan kina fada na rubuta yau ba a hadari kunnan gashi Allah ya isa tsakanina da kai dauda duk kai ka sani a cikin wannan masifa yanzu umma da tana can hankalinta a tashi goya take ciki sai Allah ka duba yarinyar nan ni ne ki cewa wai Allah ya isa ke ban miki Allah ya isa ba ni ne ki wa Allah ya isa ni da ke wa jefa wani cikin masifa ha kawai ki shigo rayuwa ta ke zama mun bala'i eh kuma zan ki zo ki dinga cewa wani <laughs> ba kya tsoron Allah ma wallahi Allah amma ku mata wallahi ba ku da adalci ce ni da ke waye fara tsokanar bala'i duk ba ke kika je kika jawo wannan masifar ba da kika je kika maru wannan yaro sai ka ce dan gwal yanzu gashi nan jidda bata san hawa ba bata san sauka ba an zo an jefa ta abu rai. inda kana tausayin ta ai ba za ta yi fatancen inda take ba. shi kofar nan insha Allah bari mu haɗa wannan Allah sanu ku ba Allah muna tambayan wani mutum ne washi sunansa Alhaji Zabuwa Alhaji Zabuwa ka san wani gidan Alhaji Zabuwa gaskiya dai ni dai barari awal wannan bayan Allah ta tambayan gidan Alhaji gaskiya wan tsammanin na san gidan Alhaji Zabuwan ne dai ku duba ta kasan wajajen nan gurin ko da ku samu wanda ya eh, wajajen nan area ku dan duba wata kila adaci shikenan mun gode ba sai sun dawo gidan sun same ni ba yanzu za ki ga abin da nake dai wallahi babu ruwa na wata wuta wata wuta wata wuta mai kashe ta sai dai Allah so ne silasan nadi cikin halin da na fada yau taraddadi kan kina fada na rubuta ba a dari kwan ciki in kuma zama za ki ana sai ki tsaya kina tambaya ta kai min a hankali zafi hannuna <laughs> ne na zofan dan ma fa a gane dan fito mana daga shagon sun daga ga fahimta gaye ne na zo neman su wani alhaji alhaji zabuwa nan anguwan alhaji zabuwa alhaji zabuwa an ce mun a ta nan yanki Hai, gaskiya ban san shi ba ka san shi ba wallahi ban san shi kuma zauna nan ma a ce ba ku san shi ba to da ma a ce da hoto to shine haladan iya abin nan gane reasoning akwai hoto to kan ai ka gan shi ko da ka waye shi <laughs> Wannan ai na san shi. Ka san shi? Na san shi. Kai! Shi ni dai kenan. Ka gane ba? Eh. Ka bar wannan abun koyo mu karasa wajen sa ayi ma koyi ga mai gidan mu can a can ka kora mana bayani. Mu je kawai. Kai kada ka damu. Da'i ma. Mun fa samu garin nan fa. Kai. Kalle labai. Ka ce ka san shi. Yallaɓai na san shi. Guduwa da kuyi? Ina na mu. Wallahi ba guduwa. Ina muka isa mu je. Ai dan baya nan za mu zagaya mu yi fitsari. Wallahi ba guduwa za mu ba. Hmm? kai? Me za ka yi? Dadi na zan kira. Na shiga uku. Kar ka kira. Dan kilmin Allah kar ka kira shi. Sai na kira. Kai, wallahi tallahi ba inda za mu ka gama mun ko komawa za mu zauna ka ci. Salma, kin san me kika yi kuwa? Kin kashe shi fa? Kin shiga uku. Kin kashe ni wallahi wallahi. sunan shi galwali mai shayi kuma ɗan Nijar ne shekara goma kenan da rasuwa. What? Shekaran su goma da rasuwa? Wallahi ya rasu da rasuwansa shekara goma cif. Sa'i ma ina ganin gayan ne ya ji ma yana rena mana ya kamata mu je a gama da shi ne kawai a wuce wajen. Sa'i ma maganan gujungu gaskiya ne. Gwara mu je mu basu ne shi kawai ya bi. Ni tun da ya ce wani alhaji zabuwa daga baya kwakwalwa na ta bani akwai kwalo-kwalo a ciki. Thank to banda abinci kan wani tsoro mun riga mun wuce ciki ko ina gidan ba kowa mun zo zan zo gidan kina magana da Allah ki zo mu tafi to ka Wata wuta, wata wuta, wata wuta mai kashe ta sai dai Allah. Assalamu alaikum. Eh, wa alaikum salam. Da Allah, Allah ya sa wayata ta samu koda 10%. Wana mu duba. Yawwa. To ai wayarka ta cika. Wallahi ta cika. Ah, dan Allah wannan wani irin caja ne haka ya cika min waya cikin minti kalilan. <laughs> Kenan baka da labarin tuwa fawa caja ke. Ita ce mai cika waya shaf shaf haka? Kwarai da gaske. Ai wayar ka minti talatin ya yi yawa a lokaci kaɗan za ta cika maka waya kuma caji mai inganci. Kaga kana da ita ba nan siya. ni ma sun kare dama yanzu garzayawa zan yi inda suke a rahmaniya communications domin na kara saro kaya wato towa power mu je karaka ne dan ni ma ina da bukatar ta assalamu alaikum amincewa na da kamfanin towa fawa shine jin daɗin rayuwata gaskiya ne ni ma towa fawa su ne zaɓi na sunana baba sani ɗaya daga cikin jarumai a masana'antar shirya fina-finan hausa yau gani a cikin garin bauchi ina kamfanin towa fawa inda zaka samu caja mai inganci very fast caja tun daga kan android zuwa iphone da dai sauransu to fawa ba a iya caja ko memory card suka tsaya ba muna da dukkan kayayyakin amfanin waya irin su flash otg cables a kamfanin tuwa fawa a nan ne zaka samu biyan bukata cikin nishadi tuwa fawa accessories ga kargo ga inganci muna nan a cikin garin bauchi shop number 1 2 6 wulti market opposite Bauchi Multipurpose Hall. Sannan muna iya tura muku sakonnin kayayyakin ku a ko ina kuke a faɗin Najeriya. Ka mai bukata zai iya tuntubar mu a nambobi kamar haka. Kowa Power Accessories. Ga ga